بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau lahadi 29 ga watan tulqada shekara ta 1436 bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ko sha uku sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya muna shiga littafi na babban malami Kamun jana'iz wa bid'uha na babban malami Muhammad din Albani Allah madauki sarki ya yi masa rahama a jiya mun yi muqaddiman da yi ma wannan babi da ya gulla babi da yake bayani akan bidiyoyin jana'iza dama littafi ya kasa shi kasu biyu hukunce-hukuncen jana'iza da kuma bidiyoyinsa to mun gama da abin da ya shafi da hukunce-hukunce na jana'iza zuwa abin da ya rage shine bidiyoyin da ake aikatawa a jana'iza wanda babu dalili a kansu kuma <clears throat> ya yi mukaddima dalilin da ya sa ya sa wannan kuma ya bayani akan in muka muna tafiya muka ga magana abinda wato muka ga magana zai gaya mana inda ya ɗauko maganan in kuma muka ga bai faɗi sunan littafi ba to shine ya ga wannan abun bidi'a ne a kan ka'idojin da malamai suka sanya mizani wanda ake gane wannan aiki bidi'a ne wannan kuma sunna ne wannan kuma ibada ne <clears throat> daga ciki ya kawo mana wasu ka'idoji kamar guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai guda takwas wanda daga cikinsu ne ake gane aiki bidi'a ne in ya hau bai hau wannan mizanin da mai littafi ya kawo ba to na yake sunansa bidi'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace bidi'a bata bata kuma zuwa ga wuta yake fadi wa qabla shuru'i fi sardiha kafin mu fara wato koro la budda min dhikri alqawaid wal usas babu makawa sai mun ambaci ka'idoji da wato mizani shine al'usas kenan dalilai ginshiƙai allati yubna alaiha hadha al-fasl inda za a gina wannan fasali wato babi akai taba'an lil asali bin kuma ga asali fa aqulu sai nike faɗi innal bid'ata almansusa ala dalalatiha min ash-shari wato bid'an da aka nassanta kan cewa bata ne daga shari'a hiya na farko alif kenan كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو الأقائد ولو كانت عن اجتهاد دوة دون أبن دي كرو دا سنة نما غنغلو كو أيوكا كو قدرتاوى أقيدة كينا ko da wannan abun ijtihadi ne inda ya yi karo da maganan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya yi karo da littafin Allah to wannan abun sunansa bidi'a, kamar mai misali misali abubuwan da suke karo da sunna annabi sallallahu ce ga abin da za a yi wani ya kawo wani abu daban a maimakon wannan na annabi sallallahu alaihi wasallama to abin da yake yi bidi'a kenan an gane kuma yana da itikadi a wannan aikin zai samu lada yana itiqadi wannan aikin addini ne amma in ba yana nufin addini ba ne yana yi ne kawai aikinsa na yau da kullum wannan ba a kiransa bidi'a shi yasa wasu sai su ce to in aka ce ai duk wani aikin da annabi bai yi ba bidi'a ne to ga speaker a masallaci ga wuta ga kafe ga microphone duka babu a zamanin annabi ba wanda ya ce wa'annan abubuwa a ibada ne addini ne mai zaman kansa ko wanda ya faɗa babu wanda ci cewa kawo makirfin a masallaci sunna ne wanda yake mai zaman kansa kafe sunna ne wasu masallatai taburmai ne wasu babu ma taburma a gasa ake sallah gani to kenan ba wai ana nufi wannan abubuwa na rayuwa na yau da kullum kuma sai ya hau karkashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi alhikimatu dalatul mu'min aina ma wajadaha fa hiya haqqu biha hikima mataccin abu ne na mumini duk inda ka samu wata hikima da zai cimma buri ga addininka to ka kawo ka yi amfani da shi Kamar wannan makirfan da muke amfani da shi bature wanda yi wannan abun ba ya yi bane don a kira sallah ba ya bane don a yi karatu ba ya bane don a farkar da mutane ila yi don a yi rawa a yi waƙa da sauransu amma sai aka gane hikima abun da za a sai an hau saman mimbari a kira sallah to aka yi amfani da wannan aka ɗora wancan abun kawai zai isa shikenan sai mu yi amfani da shi wayannan kafet din asalin yin su ba yi su bane don a sa masallaci to hikima ne wanda yake daga addini ya yadda duk wata hikima duk wani abin da kaga zaka ci zai ba da gudunmuwa game da addini to kai amfani da shi wannan sai hau akan irin wa'annan kenan wannan hadisi to yace duk wani abin da ya saba wa sunna yayi karo da sunna na magana ko na aiki ko na kudurtawa ko da wannan ishtihadi ne to sunansa bid'a نبي كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أيكي دا أكي نيمان كسانتا زواغ الله دا ونن أيكي كما النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا ونن أيكي تو ونن أيكي سنانسا بديا أيكي دا أكي دا نيمان كسانتا دا الله كما النبي يا هنا ونن أيكي تو سنن ونن أيكي بديا أنغاني نبيو كينا biyu duk maganan da ta yi karo da sunna ko aikin da ya karo da sunna ko wani kudur cewa da mutum zai da ya karo da sunna ko da wannan abun ijtihadi ne sunansa sabidiya na biyu duk wani aiki da ake neman kusanta zuwa ga Allah da shi kuma an hana wannan aiki in ce kada a yi kaza annabi ya hana to sunan wannan abun bidiya. na uku kullu amrin la yumkin an yushra illa bi nassin aw tawqifin wa la nass alayhi fa huwa bid'atun na uku kenan ko duk wani aiki wanda irin wannan aikin bai yiwuwa a shar'anta shi sai da nassi daga alqur'ani ko kuma hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma tawqif abin da ake kira tawqifi abinda mutum bai da dama ya tasarrufi a kansa misali ka ce ga aiki iri kaza ko ga nafila iri kaza in kai kana da lada iri kaza irin na filolin da ake cewa na wannan watan akwai masu yanzu sun fara turo text na rana kaza akwai saboda ranar aka a haifi ko aka fitar da aka shigar da annabi waye aljanna rana kaza na ga wasu text irin haka a girkiri abu wanda bai bayyuwa mutum ya san wannan sai da nasi kuma babu nasi a sanin wannan don abin da ya shafi gaibu bai yiwuwa iri na da irin mutum haka kawai ka faɗa sai daga nassi daga alkurani ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu wannan hadisi a cikin maka ranar ɗaya ga wata wannan watan ranar ne annabi adamu ya yi kaza ranar biyu ga wata ranar ne annabi wa ne kaza ranar uku ga wata ayi ibada iri kaza ranar ne annabi wa ne kaza duka ga sunan iri iri to wannan duka sunan sa me bidi'a don bai yiwuwa mutum kawai haka ya san irin wannan abubuwa abu ne gaibu to yana bukatan me nassi daga qur'ani babu a qur'ani to yana bukatan hadisi babu hadisi to ina ya samo wannan kaga shi kirkire abun kenan to wannan ya zama mai bid'a ko a ce tsakiyan watan sha'ban akwai ibadan da ake yi wannan ibadan ga ladanta ta fi ladan annabawa kaza ko ta daidai da ladan annabawa kaza ko watan muharram a yi ta girgirowa ko ashura da abin nan tasu'an a kirkiro wasu ladaddaki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe su ba duka wayannan ko cika cikin da ake yi an san wannan duka wayannan shine sai ce akwai lada a yalwata ma iyali a cika ciki a kaza a kaza duka wannan ina buƙatar nassi don lada ake bukata to irin wayannan duka al'amarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko shari'a ta hana kuma ba a samo shi da nassin hadisi ko qur'ani ba wanda bai yiwa mutum kawai haka ya girgiri wannan abun sai da nassi kuma babu nassi wala nassa alaihi to fa huwa bid'atu wannan bid'a ne illa ma kana an sahabi sai dai abin da ya kasance daga sahabi takarrara zalika al'amalu minhu duna nakiri kuma wannan aikin yayi ta maimaituwa ga wannan sahabi ba wanda ya taba cewa a'a me yasa kake kaza duk sun yarda to ya zama kenan ijma'i na sahabbai misali Abu Huraira lokacin da yake alwala da yake wanke har nan har nan boyewa yake dai ko saboda ya sun ba hadisi shi ke wannan abun sau kaga boyewa ake da wani ya gance ce ah wani irin alwala kake haka ya Abu Huraira kaga na an samu wanda ya musu sabbai da su ce ah, a ba irin wannan alwala to shi sa sai ya koye sai yayi to da wani gani sai ce da na san kana kallo na da ban irin wannan alwalan ba an gane irin wannan kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda irinsa idan har sai dai ta aikin da ya zama daga sahabi kuma aiki yayi ta maimaituwa sahabban sun gani ba su yi musu ba zamani annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya saki matansa a kalma daya misali saki uku sace saki daya kenan ko da Umar a Abubakar haka a farkon khalifancin Umar haka sai da ƙarshe sai Umar ya ga mutane suna wasa da addini ce sai Umar ce to daga yanzu na sa doka duk wanda ya furta kalma ya saki matansa suke uku a kalma ɗaya na zartar da shi suke uku sabban kuma dukkan su ga sunan su ji ba wanda ya musu yanzu wannan ya zama me ijma'i shine wannan abin da ake nufi kaga nan ba wanda ya musu to sai zama ijma'i na sabbai to tun da ijma'i ne kuma baya halatta mutum ya saba ma irin wannan sai dai irin abin da ya kasance daga sahabi ya maimaitu sauran sahabban kuma su yi shiru sun gani to wannan ya zama ijma'i kenan yana ga shi abin da imam mali ya dogara da shi ya dauki tahiyan Umar bin al-khattabi shi shine ya fita fi saboda Umar ya koyar da wannan tahiyan a minbari sauran sabban duka suna ji ba wanda ya musu ce akwai wata tahiya shi Imam Ali madogaransa kenan sai shi to wannan isi zai tahiyan da yafi sai ya kawo wata irin da wannan tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu ko salawatu lillahi ko assalamu alaikum wannan tahiyan Umar ne ya koyar da ita akan minbari ran juma'a sabai sun fi nawa suna ji ba wanda ce a'a to imam malik sun ce yanzu wannan kuma ya zama ita ce tahiyan da ya fito kaga irin wannan kenan abu ya faru sahabi yayi abu sauran suna kallo sun gani ya maimaitu ba su yi musu ba to sai ya zama ijma'i to amma inda su yi musu to kenan sai a bari ya ce to wannan ba zai zama ya saba ma sunna kenan sunan sabidi'a an gane abun na'am na uku kenan na hudu ma ulsika bil ibadati min adatil kuffari abinda aka hada aka ɗauko daga cikin al'adu na kafirai aka dangana shi ga addini kama a auratayya irin abubuwan da ake yi aure misali aka yi aure akwai walima ko akwai abin da addini ya ce a yi ga wanda ya aure to sai a ɗauko wani abu wanda yahudawa suke wannan sai a jingina shi ga wannan abun da ake yi sunansa mai in aka ce wannan abu shi ma addini ne misali za a samu lada mun ce al'adan su ne kawai sai shi da wannan al'adan ta kafirai ne a daina amma ya kamar da shi kuma kaman addini ne to wannan ya zama bin kama yadda kafirai suke yi in za su kai gawa a dinga buga ganguna akwai masu yin haka musulmai yadda suke yi su sa akwati su sa hoto ta nan da nan da nan da fure akwai musulmai masu yin haka ko babu su wannan shine bidiya kenan an dauko al'adan kafirai an danganta da an jingina ga addini to wannan sunan sa me bidiya daga na ake gane bidiya kenan a dauko al'adu na kafirai ga sunan da yawa badde da ake yi na yau da kullum al'adu ne na kafirai musulmi sai ya dauka sai ya dora ma kansa jima ko duka wa'annan bidiyoyi ne wanda bai kamata ai a aikata su ما نص على hibabu استهبابه بعض العلماء سيما متأخرين منهم wala دليل عليه na biyar abinda wasu daga cikin malamai musamman waɗanda suka zo daga baya baya suka ce wannan abu mustahabbi ne kuma babu dalili akan wannan abun wannan sunan sa bidiya misali kama ce mauludi da ake yi sunansa me ake yi shekara shekara ba sun ɗauke shi ma a matsayin wajibi masu sauki suke cewa sunna ne watakila babu a addini annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa nassanta akan a mauludi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar abubakar abubakar bai taɓa yi ba shekara ta zagaye ta samu abubakar umar usman aliyu dukka wayannan sahabbai duk yadda muke son annabi sallallahu alaihi wasallama sun fi mu ba su taba yi ba sannan ga littattafan da aka rubuta akan al'amura ƙanana ƙanana wanda mutum baya taba tunani za a sa su a littafi sai ga babi an kulla babi ga yadda za ka yi kaza sai sai ba ba samo babin mauludi ba ko so ɗaya to kaga irin wayannan shi ake kira mai bid'a kuma an ce akwai lada akan taru ai ta yi ai ta yi ai ta yi waɗannan bidiyoyi ne an ce addini ne ibada ne har ana ba da hutu a ƙasa gaba daya a tashi a je wuri kaza ai kaza kai ta tashi ma daga ta annabi yanzu ta shehu ne ake yi tsawon shekara akwai ta shehi wani akwai ta shehi wani akwai ta shehi wani akwai ta shehi wani ita abin nan zaga duka waɗannan bidiyoyi ne to me yasa ba za a yi ta su abubakar in dai har waliyi ake mawa akwai waliyin da ya fi abubakar akwai waliyin da ya fi umar waliyin da ya fi usman walin da ya fi aliyu to sai a fara da nasu tukuna bayan an yi na annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce to yauci ne abubakar ya sai a yi tashi amma dama kansu suke mawa mafi yawa wasu zaka in kana abin nan bin wasu abubuwa sai ka ga yana faɗa ma yana kaman annabi yake ma amma ta kansa yake yi ta yi wani irin tsalle da ba ka taba ganin shi ba kamar tsallen da aka yi su wa'annan waliyan duka misali sai aka faɗa kawai wani wali da ba aka bar su abubakar da sauransu to wannan daga ciki akwai wannan kenan wasu su ce mustahabbi ne kuma babu dalili daga hadisi ko alkur'ani na yi wannan aikin to wannan sunansa bidi'a. na shida ko كل عبادة لم تأت illa fi hadisin da'ifin ضعيف أو Duk wata ibada. da yanayin wannan ibadan bai zo ba sai a hadisi mai rauni ko hadisi maudu'i akwai su da yawa hadisai maudu'ai cewa an kai ibada iri kaza za a baka kaza in yi ibada iri kaza za a ba su kaza za a baka lada iri kaza irin waɗannan hadisai ne na ƙarya wasu ne suke zama akwai wanda ake kira hadisan yan turmi a suna nan a ko'ina tun tun da ana kiransu al-qussas su suka fi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to ya tsaya kawai ya tara jama'a kawai yana so yadda abun da zai karkato da mutane zuwa gare shi sai ya yi ta ƙirƙiro gariya yana jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin malaman hadisi sun ce akwai wani mutum da wata rana yana sai da wani abu da ake kira bazinjan za a gan shi kaman yalo yake amma dan jajajaja haka ƙasashen larabawa to ba a siya a taru a sallah a tafi ba a siya wata rana kawai yana daga mutane sun taru sai ya fara haddasa na wani an wani an wani an nabi sallallahu alaihi wasallam al lima ukilala ma zamzam kenan lima shuriba la ce zinjan duniyan da kai ka ne abin da ka samu ranar sai kayansa suka kare kaga ya gano dabara kenan ya jingina ma annabi kariya to irin akwai irin su da yawa wanda ba sa tsoron Allah kawai in zai sai da kayansa duk abin da zai iya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam har suna nan mafi yawan sai da magunguna suna nan su kirkiri kariya su jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam to iri wa'annan hadisan sai su zo da wata ibada iri kaza kai ibada iri kaza za a baka lada kaza akwai na azumi daga tun daga ranar farkon har karshe akwai irin ibadan da za a yi ko da za a ce rana kaza ibada kaza rana kaza ibada kaza akwai na dawafi dawafin farko ga irin addu'an da za a yi dawafi na biyu ga irin addu'an da za a yi dawafi na uku ga irin addu'an da za a yi kuma babu duka to irin waɗannan su ne to sai kira shi wannan bid'a ko kuma ce a'a bayan sallah a zauna a yi tasbihi so kaza sannan a yi istighfari so kaza ko bayan an gama sallah liman ya waigo ya ce to mu karanta kaza da kaza da kaza da kaza duk nan akwai su addini annabi ya taba yi waɗanda suke ruwaito yadda annabi ke sallah sifar sallan bai taba yi ba sun je kawai annabi yana gama sallah astaghfirullah astaghfirullah sai wannan ke shikenan sauran ma masu ma su yi amma ya waigo a karanta kaza karanta kaza duka waɗannan bidiyoyi ne to wannan shi irin sa ake kira bidi'a ko aje je makabarta bayan an gama binnewa ce to a karanta yasin a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza duka ina abubuwa bidi'oi ne bayan an an hana karanta alqur'ani a makabarta shine a wancan na farko kenan addini ya hana abu ko shari'a ta hana kuma wasu su ce wannan abun shi suke sunansa wannan bidi'a kenan na bakwai ko alghulu fil ibada fil ibada wato wuce gona da iri a ibada shi ma bid'a ne don annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana abdullahi bin amr bin al-as yayi azumi rayuwansa gaba daya ya ma hana shi yayi azumi irin ta annabi dawud da tukuna annabi yana sa shi ya rage yana karawa ce a da ƙarshe dai sai shi shi zai iya yin azumin rayuwarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam la sama man sama daha babu azumi ga wanda ya azumin rayuwarsa gaba daya to wuce gona da iri a ibada bid'a ne kamar sahabbai da suka je wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka je suka same su suka ce wani irin ibada annabi yake yi suka ce a ah, annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yakan tashi da daddare ya yi sallah in ka yi azumin nafila yakan aje yakan yi kaza yakan yi kaza suka ce a ah, annabin da aka gafarta mawa yana irin wannan sai suka ga su a matsayin su yi irin na annabi su ba su yi komai ba bari su fi na annabi sallallahu alaihi wasallama shine ka annahum aqalluha ba wai sun sun raina ibadan da annabi yake yi ba a su tun da annabi an gafarta masa in suka tsaya iya inda ya tsaya suna gani su ba za a gafarta musu ba bari su fi na annabi kuma me ake so ka yi irin na annabi ba ka dubi yawa ba ka kalli kaifiya kada a kalli yawan ibada ka kalli me yasa kake wannan ibada wa ya ce ka wannan ibada ta yaya annabi ya ibada shine abin da ake bukata amma mai yawa ba shi ake bukata ba to ɗayansu daga ciki sai ce ti daga yau ya daina baccin dare kenan zai dinga salloli zai dinga nafila har abada baya baccin dare har yau ɗaya kuma daga cikinsu ya shi kuma da cin abinci da rana shi kenan ya jinga azumi kenan har ya mutu ɗaya daga cikinsu a wata riwaya ce to ci dai duk wani kayan jin daɗi ma ya daina ba maganan cin nama ba maganan aure kawai zai zai zai zai fuskanci ibada kawai da annabi ya dawo sai aka gaya masa wasu sun zo sun yi tambaya ga abinda muka ga abinda kowanne su ya fara annabi take sai ya kira as-salatu jami'a as-salatu jami'a sabbai da sun ji haka sun so akwai wani abu sai suka taru annabi ya hau minbari ya gode ma Allah madaukakin sarki ya bi Allah ce na ji wasu ku sun faɗi kaza da kaza da kaza da kaza ce wallahi na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah ina azumi ina ajewa ina tashi yi sallah kuma ina bacci kuma ina auren mata in biya mun iyalai na bukata kuma ina cin nama duk wanda ya ga sunnan da nike i eh, abun da nike bai masa bai tare da mu kaga wannan gulu kenan a ibada to sunansa me bid'a wuce gona da iri a ibada shi yasa aka ce maka annabi yayi raka'a biyu a nan wurin to kai baka tsaya nan kada ka ce a annabi a shi da aka gafarta mawa shugaban manzanni bari tun da ya yi biyu ni bari in yi goma a ka tsaya inda ya tsaya shi ne ma'anan a wannan abin nan kenan al-gulu fil ce, kuma gulu a ibada shi ke kai mutum ya baro don shaidan in ya kasa kama mutum ta ko'ina to sai dawo masa ta wannan tarko ya nada masa tarkon guluwi komi sai kaga kai bari ka bari fiye da wanda annabi yayi kai ma zon ka zama abid to sai mutum kuma shaidan ya kama shi ta wannan wuri na takwas kullu ibadatin atalaqaha ash-shari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'd al-quyud مثل المكان أو الزمان wata صفة da shari'a ta ƙayyade wannan ibada shari'a ta ce wannan ibadan am atalaqaha shari misali shari'a ta ce duk wanda ya salla cikin masallacin nan cikin jam'i yana da lada 25 zuwa 27 sai wani zo ya ce a fa dole sai ka yi a sahu na daya da na biyu da na uku banda sauran kaga share shari'a ta bashi sake kai ka zo ka kayyade ko kuma shari'a ta kayyade kai kuma ka zo ka buɗa shi ka bacci sake ce duk wanda ya sallah a sahun gaba yana da lada kaza sai na biyar shi a a duka ma kawai ai do shi ma ai niyya yayi ya zo sallah a sahun gaba bai samu bane shi sa a tsaya a na baya me yasa bai zo da wuri ba an gane shari'a ta kayyade abu mutum yayi itilati shari'a ta yi itilati mutum ya bayyade wannan ita ce nan ne bidi'a ta fi shiga da yawa an gane na misalai da yawa irin wa'annan to wa'annan daga cikin nau'i na bidiyoyi a ibada kamar ka'idoji da in aka aje kowane aiki akan wa'annan ka'idoji aka ga ya fi kusa daga wa'annan to shi kenan alhamdulillah in bai fi kusa daga wa'annan ba sunansa bidi'a mai yi bai da lada a wurin Allah madaukakin sarki annan sallallahu alaihi kuma ba ruwansa da wannan aiki don man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan addini tamu wanda ba mu yi ba to fa huwa raddun za a maida masa ba lada kenan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya aiki wanda babu umarnin mu a wannan aikin shi kadai ya kirkiri wannan aikin yana yi to shi ma fa huwa raddun shi yasa annabi sallallahu alaihi ke fadi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar ina horon ku da ku bi sunnata da sunnan manzan sahabbai wa khalifofi da shi da yi saboda haka mutum ya yi kokari ya kayyade da irin aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi na annabi wa'annan ka'idoji kullum mutum zai yi aiki ya kalle su ya duba su ya ga aikinsa ta ina zai saka su aiki idan ya fada daga ɗaya daga cikin wa'annan to ya zama bidi'a iya kukuta daga ɗaya daga cikin wa'annan sunansa sunna kenan kuma kullum kamar yadda na faɗa a jiya ibada duk lokacin da za ka yi wata ibada to ka tabbata kana da dalili na yin wannan ibada kana da yi kafin ka yi an gane tana da yi kafin kai ba haka kawai ba to da kaga mutu yana ibada to ka tambaye shi me dalilin sa yin wannan ibada in bai da dalili to kaga shi ya girgiri kayansa kuma man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu kamar yadda hadisi ya ta sune su ne ka'idojin da mai littafi ya kawo mana nan a takaice wanda suna da yawa malamai suke kawo su duka da ake gane bidiyoyi wa tafsilul qawli ala hadhihi al-usul mahalluhu al-kitab al-mustaqil insha Allah ta'ala mai littafi ke cewa idan kana so ka gane wayannan ka'idojin daki daki daki daki to akwai littafi ya kamata mai zaman kansa akan wayannan ka'idojin wanda kuma ya yi alkawari zai yi insha Allah ta'ala Allahu alam ko ya rubuta ko kuma lokaci bai ba ya rubuta ba amma dai ce zai rubuta kan wayannan ƙa'idoji dan da wannan rubutun da ce wani kamus wato dictionary ne na bidiyo yake so ya rubuta akan wannan matsalolin gaba ɗaya ce don mutane da yawa sun kama bidiyoyi sun manta da suna nan sallallahu alaihi a mafi yawan al'amuransu na ibada gaba ɗaya da yawa za ga mutane sun fi ba bidiyoyi himma da muhimmanci akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama in ka ɗauki wannan matsalan da muke magana na na jana'iza ka kalli tun daga mutuwan mamaci ka gani ka dinga da bidi'a ɗaya biyu uku kafin a gama zaman makoki insha Allah za ka samu kusan 20 zuwa 30 a wannan matsala kawai tun daga mutuwa zuwa a gama zaman makoki bidiyo ɗaya bayan ɗaya ko ba gane ba in ka ɗauke su su kawai to za ga su ne ake ba muhimmanci sosai sosai an bar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ce yi. ana gani in baka yi wa'ancan ba ma kaman ba a maka mutuwan ba ma kaman baka girmama ka ba ma haka ake gani har zaman shi kansa na makokin ai ba ba ba sunna bane ka cimfiɗa taburma ka zauna ka jira mai zuwa ya zo ya gaishe ka shi kansa ba ba ba sunna bane ko ba haka ba to yanzu ba ma magana tanti ana maka mutuwa tunani ina zan kawo haya ina zan nemo hayan tantin da zan aje ko ba haka ba farko abin da zai fara tunani kenan sai abincin da za a ce so uku a yi a rana duka wa'annan za ka gani to duka wa'annan bidiyoyi ne ba su tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi masa mutuwa amza ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam baffansa ko manyan mutane sun mutu a zamaninsa su khadija duk sun mutu mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dansa ibrahimu ko ba haka ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mutuwan wannan dan har daga cikin bai sai har da kai ya rasulullah ne sai rahama ne Allah yana sanya rahama ga wanda yake so idan da zubta hawaye amma me yayi shine ake dubawa tunda an masa rasuwa a zamanin sa ba ya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba sai a duba me yayi a wannan lokacin tun daga farkon rasuwan har zuwa ƙarshe to idan ba a samu abin da annabi bai yi wani abu aka ce za a yi to shine sunan wannan bid'a shi da littafin ke shi insha Allah fal nashra al'ana fil maqsudi za mu shiga abin da muke nufi anan fa aqulu qabla al wafati bidiyoyin da ake yi kafin mutuwa ga masu jiya kenan kafin mutuwa ce itiqadu ba'dihim anna ash-shayatin ya'tuna al-muhtabari ala sifati abawayhi في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه daga ciki akwai masu wannan muna gani mu alhamdulillah kila babu wannan tunanin tare da mu itiqadi kudurtawa cewa idan mutu ya zo mutuwa shaidanu za su zo ma wannan mutumin da zai rasu za su zo masa ta sifan iyayensa da sifan iyayensa amma sun sa kaya irin na yahudu ko nasara su zo sai sun bijiro mai dukkan aƙidu na bata don su batar da shi akwai masu wannan itikadi an gane to da wannan itikadi kuma sai sa su yi wani abu kuma wanda zai zama shi ma bidi'a ne don kila su to in ka karanta sura kaza da kaza da kaza shedanun ba za su zo ba za su gudu misali inda ce shedan zai zo to kuma akwai abin da ke koran shedan ko Tos sai sai a yi wannan, ce to wannan bidi'a ne ba a yi? Ƙwalo Ibinu Hajar Al-Haitami, Filfatawa Al-Haditiyya, Naƙalan Anis Yudi, Lamya Ridalika, ce wannan bai zo daga nasti na hadisi ba. Daga Ibinu Hajar Al-Haitami a littafinsa As-Zawajir, wanda shi ma ya naƙalto daga imamu U mai tafsiri. Ci mai ce wannan Lamya Ridalika, wannan bai tabbata ba, babu nassi a kansa. an gane bidiya ta biyu ta farko kafin a mutu akwai masu wannan mu ba ma wannan dikadin ko ba mu san ma da wannan ba ko farko wanda ya tafi labarin wannan na babu alhamdulillah mun kubuta daga wannan bidiya biyu wada'ul mushafi inda rasil muhtadari na biyu kenan sai ya dauki qur'ani sai a sa akan mamaci kuna yin haka ba a yi amma karanta masa ko bayan ya mutu ko kafin ya mutu wasu tun kafin ya mutu ake fara karanta masa ce to wannan ma bidi'a ne saboda bai tabbata ba alkurani me zai masa misali ya zo zai mutu fa an dauko qur'ani gaba ɗayansa an sa a kansa zai zama hujja a kansa kenan ko ba haka ba fil alqur'ani ya umurni ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza bai yi ba gashi yanzu kuma ga mala'iku sun zo masa ga qur'ani a kansa ka gani to ba yi wannan bid'a ne masu yin haka su daina duka zai zama hujja a kansa da karanta masa din da aje masa din duka bai amfane shi da komai to bid'a ne wannan na uku talqinul mayyit al-iqrar bin nabi wa a'immati ahli al-bait alayhi salam daga ciki na uku akwai waɗanda in sun zo idan mutum ya zo rasuwa ka zo ana laƙana mishi kalimatu shahada sai su faɗa kuma sai ya yi kirari da annabi da shugabannin ahalul baiti sai ya tabbatar da su lokacin da ake cewa qul la ilaha illallah sai ku su ce ya faɗi muhammadu rasulullah ya imani da ahlul baiti sai sun kawo lissafo su ɗaya bayan ɗaya wannan shi a mafi yawa suke wannan bid'a ne ita ma abinda aka sani kawai la ilaha illallah duk wanda ya mutu da wannan kalma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara zai shiga aljanna shi ake lakana ma mace mun yi a baya babu da ake ban talqinul mayyit ko ake kiransa to banda maganan iqrar bin nabi banda maganan iqrar bi a'immati ahlul bait wannan bai zo ba to shi ma bid'a ne don mutu yana so sai duba wani littafi da ake kira miftahul karama daga cikin kutubu shi'a kaga kenan yan shi'a su suke yin wannan don mun ji a imma su guda goma sha biyu a littafin da aka ake karantawa a ranar laraba da talata ko laraba da alhamis an ji su ɗaya bayan ɗaya tun daga aliyu hassan husaini aliyu muhammad musa duka ga suna har zuwa goma sha biyu zuwa na ƙarshen su mahadi ne to duka kowa sai ya yi kirari da su don su a wurin su wayannan a'imma imani da su yana da shin arkanul islam tana cikin rukunai na addinin musulunci in mutum bai imani da su ba to ba musulmi ba ne in aka zo masa kalman shahada to dole sai ya hada da wayannan a'imma din sai sai ɗayan su ya mutu daga rubuta Husaini nan Hassan nan Fatima nan a sa mai a baki a sa a hannu a sa ko ina za su ce shi su a wurin su to wannan bid'a ne da wasu suke aikatawa na hudu قراءة سورة ياسين على المعتبر كرمت سورة ياسين أقول ما كرمت سورة ياسين تو كاغا ونن ka'idan da ya sa mana a ɗazu a can na ta nawa ta shida kullu ibadatin lam tati illa fi hadisin da'ifin aw mawdu'in duk wata ibada ko wani aiki da yanayin wannan aikin bai zo ba sai hadisi mai rauni ko mawdu'i to wannan hadisin da ya zo da wannan hadisi ne da'ifi da zo cewa a karanta suratu yasin ala iqra'u yasin suratu yasin ala mautakum hadisi ne wanda bai inganta ba to kaga wasu sai suka ɗauka kuma suna ɗabbaka shi akan wanda ya zo mutuwa sai dinga karanta suratu yasin to shi ita ma bidi'a ne in muna son ƙarin bayani sai mu koma mas'ala ta goma sha biyar a wannan littafi mai littafi ya yi bayani can farko da muka fara na biyar taujihul muhtadiri ila alqibla fuskantar da mamaci a lokacin da ya zo mutuwa ya kalli qibla shi ma bai tabbata ba mun yi a baya shi ma wani sahabi da ya zo mutuwa ya suma sai suka kawo sai suka juyar da shi suka kallar da shi kebula can da ya farfado sai ya gaba inda ya garshe kuka ji wani ce a ku juyar da ni ce bai ba inda aka ce a juyar da mutu ya kalli kibla mun yi shi a baya a can sai ke fadi an karahu sa'id bin al-musayyib sa'id bin al-musayyib ce wannan bai tabbata ba kama fil muhalla kamar da zo muhalla wa malik da kuma malik fil madkhal a madkhal wa la yasihu fihi hadith babu wani hadisi da ya inganta cewa wanda ya zo mutuwa za a sace fuskanci qibla sai dai in aka zo binnewa ne ko za a yi sallah nan ne ake sawa fuskanci kibla wa sabaka na hau an gane na'am wannan kafin mutuwa kenan mun samu bidiyoyi nawa kafin mutuwa biyar wanda duk ba wanda inganta ba'dal wafati bayan mutuwa Aulu shi'a Al'adamiyu adamiyyu yanjusu bil mauti illa al-ma'sum والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه sai daga cikin abin da yake bidiyo'i ne maganar da ɗan shi'a suke yi cewa duk wani mutum da ya zo mutuwa ko wanda ya mutu na jasa ne sai ma'asum suwaye masu a imma itna ashara a wurinsu mai ne su to sai su shahidu da wanda yake yi shahada wa man ba da wanda ya yi wani haddi da ya wajaba a kashe shi kafin a zartar da kisan sai ya je ya yi wanka irin ta gawa ko ya yi wanka sai ya zo kafin aka je shi ran da ya wanka sai kuma aka zartar da kisan to shi ma ba na jasa ba mutum nawa suka cire kenan uku masumai su ne a himma su da shahidi da wanda kisa ta kama za a kashe shi ya yi wanka kafin a kashe su ne ba najasa ba amma duk sauran mutane sun ce najasa ne wannan maganan bidi'a ne ba inda suka gano ta cikin ah, littattafai na bakwai ci ya dauko tsarin tun daga daya biyu uku hudu ko ya shiga wani babi bai sake rakabi yanzu muna na bakwai kenan ikhrajul ha'id wal nufasa'i wal junubi min indihi akwai abin da ake yi idan misali mutum ya zo aka ga ya kai gargara sai ce mata in masu haila su fita masu jego su fita mai janaba ya fita ina aka samu wannan babu <laughs> wannan kan mun san shi ba ana aikata ne zai bidi'a ne bidiyoyi ne ba inda ya zo a cikin wani nassi na cewa in mutu ya zo mutuwa kada mai janaba ko mace mai haila ko mace mai jinin biki ya kusance shi abinda aka samu idan mutum ya mutu misali musamman mace ta mutu za a sata a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya sadu da iyalansa da daddare to kada ya shiga kabari ya sa shi, wanda ya faru ga diyar annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda qarafa laila kada ya shiga kabari wannan an samu wannan mun yi shi a baya an gane amma maganar fidda wani wata don tana da haila ko tana da jinin haihuwa ko kuma mai janaba daga wanda zai mutu ba wani abu abin da shafi da haila wa'ancan ko ba gane ba to shi ba shi ma bidi'a ne kamar yadda mai littafi ya kawo tarku shughuli mimman hadara khuruja ruhil mayyit hatta yamdi alayhi sab'atu ayyamin akwai wasu mutane idan yana nan lokacin da wani ya rasu bi ma'ana ya halarci fitar ran wani to kenan sai ya bar aiki hutu na kwana bakwai zai yi baya aikin komai shi ma bidiya ne akwai masu yin wannan saboda ya ga fitar rai na wani saboda haka akwai automatic hutu rayuwar <laughs> cin abinci mana daga nan <laughs> ya huta sosai to wannan ma bidiya ce kamar yadda mai littafi ya faɗa an bari mu yi na goma sai mu tsaya a nan insha Allah sati mai zuwa sai fara a na sha ɗaya i'tiqadu ba'dihim anna ruhal mayyit tahumu hawla al-makan alladhi mata fihi wato wasu yadda suke kudurtawa idan mutum ya mutu to ran a nan wannan wurin inda mutum ya mutu kullum ran din yana nan yana zagaye kamar yadda tsuntsaye suke in suka ga wani abin da za su ci a wannan wurin to ran bai tashi daga wannan wurin sai zagaya ya dawo ko zai ga mutumin nan ya tashi bai tashi bai zagaya ya dawo duka waɗanda wasu suna itikadin wannan shi ma bidi'a ne bai tabbata ba daga hadisi ko daga maganan magabata na goma ibqa'u shama'ati inda almayyit lailata wafatihi hatta subhi wasu in aka yi mutuwa a ranan to ba a kashe fitilun gida ba a sai ko in babu fitilu sai ya kunna kendul ko fitila har gari ya waye sai ya sai kananzir har yaufa ba kashe fitila to shi ma bid'a ne bai tabbata ba wannan koyi ne da nasara ko yahudu da sauransu bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ita ce bid'a ta goma da mai littafi ya fara kididdigowa bayan mutuwa abubuwan da ake yi su kan suna da yawa na bayan mutuwa sun kai kusan nawa sun kai ishirin da wani abu zuwa talatin makila sun kai talatin ko? na'am insha Allah ranar sati mai zuwa za mu tashi a bidi'a ta goma sha ɗaya insha Allah